Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da sake kasancewa da ku a cikin shirin da rashin ta yi. Shirin da ni nake shiryawa nake kuma gabatarwa. Sautari akan ce matasa ba a samar masu da abun yi, an bar su kara zube, a wani lokacin ma akan ta'allaka tashin hankali da yawan rigingimu. da yawan matasan da ba su da abin yi. A birnin Jos a jihar Filato sana'ar sayar da rake ta zama wata hanyar samun dogaro ga kai ma wasu matasa musamman 'yan makaranta. Wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa kasuwar inda ta yi hira da shugabanninta. Cikin hirarsu, Malam Yakub Muhammad sakataren kungiyar 'yan kasuwar ya bayyana yadda suke gudanar da sana'arsu. da alfanunta da kuma kalubalen da suke fuskanta ga da firar tasu ta kasance. To, eh, ya kuke gudanar da wannan sana'a ta ta rake? Wato, muna yin ta kashi biyu. Amma kashi na farko shine wanda ya fi ƙarfi, za mu je gona mu saya, mu kawo kasuwa mu sayar. Sannan kuma mukan ba wasu dama in mutum ya zo mun zauna mun yi magana da shi. misali kamar dillanci kenan to don haka kamar wani ba fataki haka zai zo mu yi tsari da shi mu nuna masa to ga yadda ake yi in ya gamsu sai je kawo sai a sayar masa amma wannan shine mafi karanci amma mafi yawa ana zuwa a je a siyo ne ko a baka bashi ko ka biya kuɗinka a hannu wannan shine yadda muke to idan mun zo nan wajen sayarwa kuma wayannan da ke ganin su wayannan bayan allah da suke yanka raken nan akwai masu saukewa akwai masu kankarewa akwai masu sassaƙewa akwai wanda kuma wannan yayin da yake ganin shi ma su kuma aikin su kenan su kuma su zo su ɗebe shi in sun ɗebe shi su yi buhu buhu don mai dan a sawa tumatir shi kuma inda za a kai shi ya tafi lafiya za ki shi kamar an shafa masa mai ba tare da ya samu ciwo ba jiki to akwai wannan bangaren kin ga a takaice yadda muke kenan su kan mayan kan mukan ba su rake nan wanda ka mai kai ɗaya kai biyu zuwa daidai inda kaso shi ta inganta zai je in ya sayar gwashe gari ya kawo makudi kuɗi sannan akwai wanda suke zaune kuma a waje ɗaya kamar wanda sake gansu a unguwanni haka ko kuma mata to su mafi yawan sun zo za su sai kamar na kwana uku ko hudu sai su je su sayar sun dawo sai su zo su kawo kuɗin wasu kuma sun biya to wani alfano za a ce ake samu a wannan kasuwanci na rake to amfani dai shine mafarko tukunna akwai samar da aikin yi musamman ga shi mai kawo kayan da matasa wanda yake sun su ma ɗalibai ne kamar wanda suke kankara nan don da lokaci ne ka zo nan da za ki gansu da su ma suna da bangaren shugabanci da chairman da sakatarinsu to amfanin shine muna samar da aikin yi kamar su akwai wanda suka yi graduation a university a nan wasu sun zama doctor sun sun zama abokan aikin ku yan jaridu wasu kuma muna nan tare da su haka wasu engineers ne haka duka muna nan a nan tare wasu kuma da kanan za su samu jari babba sai su kama wani kasuwancin to bangaren wa'annan matasa kenan mu ma da muke saukewa da muna saukewa ne ba dan wani dan mu samu wani abu hmm. mu biya makarantar yaran mu mu biya haraji da yake kanmu na gwamnati da kuma namu na union duk haka abin da muke kenan. Eh. To tun lokacin da kuka fara wannan sana'a akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku? Tallafi wanda gwamnati za mu ce ta samar a nan shine fili. domin shi kan kashi sana'a ba zai yiwu ba sai da wajen sana'a amma wai kuwa ce tallafi na kuɗi haka don wanda ba su da jari eh, gaskiya gwamnati ba ta bayar da wannan ba kamar wannan sharar da muke fata muna fata a ce an samu yadda za a danga inganta taka maimakon a ce muka kwashe ta can muke kaita in muka kaita can mu kona ta masu noman lambu su danga kwashewa to da mun so a ce ko da private sector a ce ana packaging dinta mm, yau ɗaiɗaikun jama'a ce ko kamfanoni ana packaging ana gyara ta ana sarrafa ta ya fi inda ake masa hakanan amma kun taɓa ba ko da gwamnatin shawara ne cewa kuna da wato dattin da ya kamata a yi amfani da shi wajen sarrafawa domin a samu amfani To, kai tsaye tun da wannan kasuwa na lokar government ne. Kai tsaye ba zan ce mun taɓa magana da wani ciyaman a yanzu present amma a baya can. Amma a yanzu wani lokaci ma'aikata kamar na lokar government wanda yake supervisor haka da masu karɓan collectors mukan tattauna wannan matsalolin. To suwa ne ne suke sayan wannan rake uku? Eh mutanen cikin gari ne nan Jos. Al'umma ne maza da mata saboda wasu za ga an aiko su daga asibiti su zo su sai rake. me dalili saboda suna da hepatitis B ne suke kiran shi kome to za ga sun zo suna siya to amma saboda yawan masu yanka raken in aka ce sun fara talle to nan masu nema daga su zo daga asibiti an aiko su su zo su sai rake ba za gan gansu ba saboda mutum yana zaune a kofar gidan shi zai ga mai san rake ya zo ko kuma ya ga mata a anguwansu a ko ina ne za ga gashi nan ana sayarwa haka mm. To da yake na ga wannan guri babbar kasuwa ce, akwai waɗanda suke zuwa daga waɗansu jihohi ko da ma a ce ko ƙasar waje suna zuwa domin kwasan rake a nan? Eh, ana hakika akwai akan zo daga kaman jihohi da suke kusa da mu haka, kaman Bauchi, amma dai kaman daga Bauchi haka dai zuwa dai abin da ya faru within the local government na Plateau State, mm. ana muka fi harkar haka. Amma akwai waɗanda da suka fara zuwa. suna waɗansu mutanen indiya ne don suna sayan shi in aka sarrafa shi su kai shi airport amma tun da muka samu matsala na, na rigingimu a jihar plateau to wannan abubuwa ya mai da mu baya gaskiya ya mai da mu baya wannan don wayannan sun daina zuwa akwai kuma wanda wasu kuma su danga tatse ruwan shi suna melting din shi to wannan masu melting dai ko bana ma sun zo mun ce musu to yanzu in za su zo su zo mu yi shi inda zai zama mu mun san amfanin da za su samu mu mun san da za mu samu su sun sani da mu mu sayar musu mai inganci su ba mutane da inganci don kada a yi abin da ba shi da inganci ya kashe mana kasuwa to su din muna din da bana sun zo to yanzu muna sa da ganin su in Allah ya yarda to waɗanne matsaloli za a ce kuna fuskanta wannan sana'a ku. To babban matsaloli da muke fuskanta shine na rashin jari a wasu membobin gaskiya abin ya zama yana bukatan babban jari wasu kuma ba su da jari sannan kuma kan kanshi nan ɗin muna da bukatan tallafin gwamnati kenan kamar na jari kenan ko to sannan banda wannan akwai matsala biyan haraje-haraje haka na gwamnati kamar a ce ana ƙara hadanya ce ga wannan ga wannan ga wannan yawa wani lokaci a kan hanya duk da an ba da sanarwa za ka gwamnatin tarayya ta ba da sanarwa ta cire masu harajin kan hanya amma za su suna tare mana membobi mu kan hanya to ban da wannan matsala a nan gurin akwai wani matsalan da kuke fuskanta matsalar da muke fuskanta a nan eh, kamar na fili kamar na kwasar shara matsalar da kuɗi take ci gaskiya shaharar tana cin kuɗi a yasa ke ga a farko nake muke magana muna fatan mu samu ɗaiɗaikun jama'a ko kamfani ita shahararra ma mun kwashe ta mun kai ta can din yi fakin ɗinta don ta samar mana da wani kuɗin shiga domin shaharar nan tana cin kuɗi kullum dai muna shahararra da zai haura dubu shida dubu biyar kuma gwamnatin ta ce za ta yi maka wannan shahararra ba ta iya ba to daga karshe ko kana da wani ƙarin bayani to karin bayani da roƙon da nake ga ita gwamnati da tallafa 'yan kasuwa musamman a jihar plateau 'yan kasuwa su suka sha wahalan crisis mutanenmu muka rasa mun rasa jari 'yan kasuwa na ko'ina kuma mu 'yan kasuwa ba mu da bambancin addini ko da an yi crisis gwamnati ta sa doka idan muka fito zan siya wajen kirista kirista zai siya wuri na. kuma za ki gan mu a tare a tare muke matan da ki suke zuwa za gansu matan kirista ne da na musulmi mazan ma kirista da musulmi mu a 'yan kasuwa ba mu san bambancin addini ba abin da ya haɗa mu shine saye da sayarwa kuma mutum ya bi doka wannan kuma roƙon da nake gwamnati ta tallafa wa 'yan kasuwa gaskiya 'yan kasuwa ba su da jari wa'yansu ma suna business ne yanzu akan bashi ake bin su mafi yawa yan kasuwa haka suke amma in gwamnati ta zo ta tallafa kamar da muke ji a wasu jihohi za ga ana tallafa yan kasuwa to kuma muna roƙo a jihar Filato kar mu zama sai dai mu ji alheri a wasu jihohi mu kuma nan jihar Filato mu ka fi cancanta mu samu alheri don mu ne muke da wajen da kowa zai iya zuwa yi kasuwa mu ne kowane irin kaya a nan Filato in ya zo na nan Filato ya fi armashi a wajen 'yan kasuwa za su zo saye shi to mu ne muke bukatan gwamnati ta tallafa ta shigo ta tallafa mana in Allah ya Allah sa kuma gwamnati wanda suka je su sanar da inda ya kamata a sanarwa jama'a abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah kai mu mu ci gaba da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti yin salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya amma ba bisa ce ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.